Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a ko'ina a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. sauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Ibrahim Garba muka sake dawa a shirinmu na hantsi. Me kotunan kararrakin zaben da suka bar jihohinsu saboda rashin tsaro suka fara zamansu a Abuja ke ciki ne? Ita kuwa jamhuriyar Kamaru ta ƙudiri aniyar yaƙi da magunguna na jabu akan ayyukan gona. Hukumar wutar lantarki ta Najeriya sun shiga yajin aiki amma a kudu maso kudancin ƙasar. Shirin kallabi na Maryam Dauda yana nan tafe Amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Sakataren tsaron Amurka Ashkata ya faɗi jiya Alhamis cewa ya kamata ƙasar Turkiya ta ƙara azama wajen yaƙi da 'yan ISIS da kuma kare kan iyakokinta. Kata ya ce ƙasar ta turkiya ta amince bisa manufa ta shiga gamayyar da amurka ke jagoranta ta kai hare-haren jiragen sama kan mayakan amma ya ce wannan wani bangare ne kawai na abin da ya kamata turkiyyar ta yi muna kuma buƙatar aiki da ita a matsayinta na makwabciyar wannan yankin da ake rikici ya kamata ta zama kawar neto mai ɗorewa kuma amintacciyar mambar haɗakar yaƙi da isis da kuma kula da doguwar iyakarta da siriya da kuma iraki fiye da yadda abin ya kasance cikin shekarar da ta gabata a cewar kata an yi ta ratsa kasar ta turkiya da mayaka da kuma makaman isis zuwa kasashen siriya da iraki turkiya ta amince a watan jiya ta bar jiragen yakin amurka samfurin jet da ke kai hari kan isis su rinka amfani da filin jirgin saman inkilik to amma a matakan sojin da ta ƙara ɗaukawa a yankin ta fi mai da hankali ne a kan yakin da ta daɗe tana yi da 'yan sarika noƙen kurɗawa amurka ta bayyana damuwarta kan harba bindigar atilare da koriya ta arewa ta yi a kan koriya ta kudu wadda ita ma ta rama a wajen harba nata atilaren a musayar da ta zarce kan iyaka ta baya-bayan nan a tsakaninsu mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya faɗi jiya alhamis cewa wannan tsokanar da koriya ta arewa ke yi za ta ƙara tayar da hankali ne kawai ya yi kira ga koriya ta arewar da ta daina ɗaukar matakai da kuma kalaman da ke barazana ga kwanciyar hankali da kuma tsaron yankin musayar wutar atilaran ta auku ne da safiyar jiya alhamis a kan iyakar kasashen biyu daga sashen yamma a daidai lokacin da ake ci gaba da atisayen soji na shekara-shekara tsakanin amurka da koriya ta kudu wanda aka fara ranar litinin dinnan. tsohon shugaban amurka jimmy carter ya ce gwajin wata 'yar tsokar da aka cire daga kodarsa ya nuna cewa ya kamu da kyansar fata wadda ta wanzu daga kodar zuwa kwakwalwarsa an yi ta yada jita-jita a kafafen yada labarai game da lafiyar kata tun bayan da ya bayyana ranar 12 ga watan na agusta cewa yana fama da kyansar matarsa 'yar shekara 69 da haihuwa rosalind kata ta zauna a layi na gaba a kujerun da ke cibiyar kata santa jiya alhamis a atlanta yayin da shi kata shugaban amurka na 39 ke amsa tambayoyi game da lafiyarsa da kuma fatansa a yayin da za a fara masa jinya da tururin radiation da wasu kwayoyi don yaƙar cutar ta kensa cutar ta kensa ce ta kashe mahaifinsa da ɗan uwansa da wasu 'yan uwansa mata biyu kamar dai yadda mahaifiyarsa ita ma ta kamu da kensar daga baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Firaministan ƙasar Girka Alexis Tsipras ya yi murabus ba zato ba tsammani a jiya Alhamis yana mai kira da gudanar da zaɓe ranar 20 ga watan Agustan nan da muke ciki bayan watanni bakwai kawai da hawa bisa gadon mulki. ina so in miƙa ma mutanen girka duk abin da na yi don su sake yanke shawara abin da Tsipras ya gaya wa mutanen ƙasarsa kenan a wani jawabi da ya yi a talbijin murabus ɗin na Tsipras mai ra'ayin sassauci ya zo ne a daidai lokacin da yake fuskantar tawaye daga 'yan majalisar dokoki da ke jam'iyyarsu ta siraza mai mulki a zahiri dai cyprus so yake gwada ko 'yan kasar girka masu kada kuri'a za su ba shi karin kujeru a majalisar dokoki don iya ci gaba da mulki da kuma su 'yan tsirarin 'yan majalisar masu adawa da shi wata kungiya mai alaka da isis ta dau alhakin kai wani babban harin bom da mota a harabar wani ginin jami'an tsaro da ke birnin al'ahira jiya alhamis wanda ya raunata mutane da dama na baya-bayan nan a hare-haren da mayakan sa kai ke kaiwa a ƙasar jami'ai sun ce 'yan sanda akalla shida na daga cikin waɗanda suka samu raunuka a wannan babbar fashewar wadda ta ɓararraka sassan wannan ginin na gwamnati ta kuma lalata tagogin gine-ginen da ke kusa a unguwar shubra mai cike da iyalai ganau sun ce maharan sun ajiye motar mai shaƙi da mamamai ne a harabar ginin kafin suka gudu cikin wata motar saboda ƙarfin fashewar har sai da mutane suka yi ta tashi daga bacci a sassan babban birnin ƙasar bisa ga bayanan kafafen sada zumunci labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mai kotun kararrakin zaben wasu jihohi da rashin tsaro ya addabe su har aka mai da zamansu a abujar najeriya ke ciki ne ga Wakilin Munasiru adamu el daga abuja cikin kasuwannin ƙasar kamaru musamman jihohin arewa da arewa mai nisa da adamawa da majiyar gabas na ƙasar kamarun inda ake yawan noma ana samun magunguna da ake amfani da su wajen noman kamar magungunan kashe kwari da ta'aki za a same su barkatai da yawa daga cikin su na jabu ne ko kuma in ce magungunan da ake haɗa su ne ta hanyar da bata dace ba kuma ma waɗanda suka haɗan ba su ƙware ba hakan ya sa manoman da ba san hawa ba ba san sauka ba sukan saya saboda arahan kayan don yin amfani da su a gonakansu saboda wayar da kan waɗanda suke sayar da ƙwararrun magungunan da gwamnati ta amince da su da masu saro magungunan suna shigowa da su ƙasar kamaru da masu kawo injinan feshin magungunan kashe kwari shine ya sa ministan raya amfanin noma ya haɗa su don tattaunawa da kuma sanar da su abinda a da ba su sani ba kan wannan harkan francis leku azenaku shine daraktan ofishin binciken magunguna na amfanin noma a ofishin ministan noma na Kamaru. Muna so ne mu ga su waɗannan da suke da zaman kansu a cikin wannan harka da su haɗa kai su yi aiki tare da ma'aikatan gwamnati. Haɗa kan da ake neman su yi zai taimaka ne wajen nuna musu su masu jigilar waɗannan kayayyakin amfaninsa da illolin da ke tattare da shi. Dalili kuwa? Le secteur de santé de plan différentes. C'est comme la santé humaine. Francis Leku Azanaku ya ce saboda lafiyar shuka kamar lafiyar dan adam ne yana bukatan kula. Ganin irin hatsarurrukan da ke tattare da mu'amala da magungunan ba kowane ne ba ya kamata ya dillancin su. Pour être euh, distributeur de produits phytosanitaires, il faut avoir un agrément. Idan har kana so ka yi saye da sayarwar magungunan sai ka samu izini daga gwamnati in ji si a zanako abin bakin ciki shine sai a ga cikin kasuwannin mu an kakkasa magungunan nan na amfanin noman gefe sannan abinci da muke ci kuma gefe vous allez voir dans nos différents marchés les gens vendent les produits phytosanitaires même à terre su masu kasuwancin magungunan kuma ba su da fargaba. Mun sommes plus competitif. Malam Abubakar yana ɗaya daga cikin su ya ce ai mun fi su niyya tunda mu magungunan kwarai muka sayarwa manoma. bayan wannan akwai wata matsala wannan mai sai da magungunan amfanin gonan yana cewa da yawa daga cikin manoma suna amfani da magungunan ne ba tare da wata kariya ba shine sa da zarar mutum ya kai shekaru hamsin da haihuwa sai ya rika fama da wasu cututtukan da bai san kansu ba bare gindinsu alhali da sun sanin da hakan ba zai faru ba Mamadu Danda, sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Kamaru. To da fatan za a mana afuwan tuntuɓar na'ura mai kwakwalwa a rahoton Kamaru wanda ya kamata ya zo an jima. To yanzu ga na Abuja ɗin na maganar zaman da ake na kotuna. Kararrakin zaben gwamnoni da 'yan majalisu na jihohi hudu da taɓarɓarewar tsaro ya sanya kotunan su zama a Abuja na gudana, inda lauyoyi ke bin dabarun su don gamsar da kotunan cewa waɗanda suke wakilta ne ke da gaskiya. Jihohin da tun farko suka fada wannan ajin sun hada da Yobe, Borno, Adamawa da Rivers. Shin ya kotunan ke gudanar da zaman su ne da a lokuta da dama magoya bayan sassan biyu ke tahowa nan Abuja don ganin yadda lamuran za su kaya. wani lokacin ta hanyar jin basin shaidu da muhawarar lauyoyi kan sa wannan bangare ko wancan kyautata zaton samun nasara modibo bakari lauya ne a abuja da ke bin zaman irin waɗannan kotuna yana da wuya a kawo kes a ranan a kawo shaidu a ranan a ci gaba da kes a ranan yana da wuya yana iya faruwa amma yana da wuya yawanci an yi mentioning case sai alkali ya daga case din ya sa ranan da kowa zai yi da shiri musamman ma su waɗanda suka kawo ƙara su fara kawo shaidunsu kafin su gama shi kuma mai kare kansa ya kawo shaidunsa ba a ce kai hanzari ka yanke shari'a don kawai a ce kana da hanzarin yanke shari'a ba labarin da ya ɗau hankali a kotunan shine buƙatar gwamna Nyesom Wike na Rivers da ke son kotun ta rusa kanta da kanta don ya ce ba a kafa ta ta hanyar da ta dace ba inda alkali Mu'azu Findigai shure wannan bukatar da bayyana cewa ai shugabar kotun ɗaukar kara ce Justice Zainab Bulkacewa da kaddamar da alkalan da kotunan bisa dokokin Najeriya. Hakanan zamanta na Abuja bisa dalilan tsaro bai kore huruminta ba. Na garzaya zauren ɗaya daga kotuna a unguwar Nyanya da ke sauraron karar gwamnan Yobe Ibrahim Gaidam na APC da ɗan takarar PDP a Maina Waziri da ke buƙatar soke zaben jihar. Lauyoyin sashen masu ƙara sun kammala gabatar da shaidu inda yanzu sashen kariya ke gabatar da nasa shaidun da duk ke cewa san ba tafka maguɗi a zaben ba. Hassan Gimba na daga bangaren Adamu Maina waziri na PDP. An yi dai zarge-zarge wanda aka faɗa a kotu. To yau kuma ka saurara za ka ga ɗaya daga cikin shaidun ya zo ma yana cewa e eh, kadri da wa'anda ta tantance mutum 232 amma kuri'a da aka jefa a wannan mazaba ɗin 200 ne da uku wannan mazaba ɗaya kawai kenan wato ku kuna ga abubuwan suna tafiya muku yadda kuke tara suna tafiya yadda kowa ke sa rai abin da dai kawai zamu mu gaya wa mutane shine a ƙara haƙuri a saurara kowa ya san kan cewa komin daɗewan farin kare a tike ba zai zama rago ba so a yi haƙuri a saurari hukuncin kotu sai dai a nasu ɓangaren yan apc yobe sun ce ba sa shan yadda shari'ar jihar ke gudana sunana honorable bashir bukar bale shi adamu na waziri shi allah ya bashi basira na faduwa a zabe wajen ya yi sau ɗaya sau biyu sau uku da ma ya taba cin zaɓe ne da kaga za mu iya tsammani cewa a'a wannan zai iya cin nasara wannan a wannan tribunal election din nan gwamna ga idan dai hankalinsa a kwance yake ba abin da ya tayar masa hankali to bari in gaya maka aje Adamu Yarkaya wannan zaɓe da aka ce Adamu Maina waziri na aka zai da shi dan takara to ina tsaban gwamna ko kamfen ma bai fita ba wasu kotunan na kararrakin zaben da alamu za su yanke hukunci zuwa tsakiyar wata mai zuwa Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya. To yanzu kuma kafin mu ci gaba bari mu ɗan shakata da wannan. An ga jami'a ita a tushen al'umma duka shugaba daga can ne ke bullowa kun ga likita mai lura da masu cuta daga jami'a ke zauwa babu musawa mai da hankali kama hanshakin ɗan sanda yayi jami'a ba mai suka da musawa ma'aikatar shari'a taron alƙalai daga jami'a ko wannan su yake zowa ko a ɓangaren lauyoyi unguwar lura jami'a suke tafiya sannan zakowa shi yasa nake waka ba sassautawa in ta gyara al'umma ba sauran barna To haka yake mun gode Aminu Ala. Yanzu kuma sai mu je ga rahotonmu na gaba hukumar wutar lantarkin Najeriya kudu maso kudancin kasar sun shiga yajin aikin sai baba ta gani wakilin Mulamin Abubakar Sokoto yana da cikakken bayani. Tsarin bada hasken wutar lantarki dai a Najeriya tuni gwamnatin kasar karkashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ta mika su ga kamfanonin 'yan kasuwa masu zaman kansu to sai dai kuma kusan shekaru biyu kenan da shigowar wannan sabon tsari 'yan najeriya da dama na ganin bata sauya zane ba domin rarraba wutar ga 'yan najeriya na ci gaba da zama jidali wasu kamfanonin wutar na nuna gaza wasu wajen iya bin hakkokin ma'aikatansu yanzu dai maganar da ake ciki tuni ma'aikatan ire-iren waɗannan kamfanoni da ke rarraba hasken wutar lantarki a jihohin Ribas. Rivers, Bayelsa, Cross Rivers da kuma jihar Akwa Ibom suka shiga wani mummunan yajin aiki na sai baba ta gani wani ɗan jihar Rivers da ke da suna Ibekari Ologu ya bayyana ra'ayinsa kamar haka. Well, to me, I think it should be well they are not well paid. You know that most of these workers have their families to feed. In dai har waɗannan ma'aikata ba sa samun haƙoƙinsu kamar yadda ya kamata ɗaukar hakan sun yi wa kansu daidai saboda kasan waɗannan ma'aikata su ma suna da iyali iyali a gaskiya mu a jihar Rivers muna cikin wani mawuyacin hali na kwanaki da dama ba wutar lantarki su ma waɗanda ke zaune a jihohin yankin Niger Delta da ke da jibi da sassan da yajin aikin na kamfanonin ba da hasken wutar lantarki ya shafa sun bayyana halin da ake ciki kamar haka. muka fara ganin rashin wuta da musamman a angon inda kamar nan wajen bangare bangaren yes a nan cikin jihar akwai bamba wanda da da na kusan mun fi samun wuta ma sosai to amma yanzu din hakikanin gaskiya na lura na ga ba a samun wutan sosai yanzu maganar nake gaya ma din nan ma yanzu tun daga jiya babu wuta har yanzu din cin hali sunana Muhammadu Muktar Tambata me yasa ba su yajin aiki ba lokacin da kake an sayar da nefa aka nefa to sai sai daga mun aka ce ba su yajin aiki ba ba dole mutane hakkin su ba sai yanzu ba dole mutane hakkin su shi har ya mulkin sunana Alhaji Umar Adamu Masala mazaunin yana guwa kusa al'amura sai a cek musamman ma ba wasu na hannu da suke amfani da wutar lantarki sun shiga damuwa sosai akan wannan lalura. Wata majiya ta shaida min cewa yanzu dai gyaggyaɗin shiga harabobin waɗannan kamfanoni na samar da hasken wutar lantarki a jihohin da yajin aikin ya shafa su a rufe suke kuma duk ƙoƙarin da na yi na jin ta bakin kamfanonin ba da hasken wutar lantarki ya citura domin kuwa na kira comrade wisdom da ke zaman Rahman mai magana da yawun hukumar ba da hasken wutar lantarki da ke babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja domin kuwa na kira shi ta wayar salula bai ɗauka ba kuma kawo lokacin aikewa da wannan rahoton na aike mishi da sako ta wayar tafi da gidanka amma bai ba da amsa ba Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya. To labarai da rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce Aisha Sula Katagon, mai aiki da wata kungiya da ke hankoron haɓaka shugabanci. Da farko dai ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. An haife ni a Kaduna, Najeriya. Lokacin babana yana aiki sun Sardauna. Na'am. Sannan na yi primary school a Bauchi, na yi a Azare, sannan kuma mun je Kano shekara da kuma Dala. Da muka ƙare, na tafi University Teaching Hospital lagos na yi nursery na ƙare na tafi Pittman's college na dawo na yi eh, karatun secretarial course a nan Pittman na ƙare na dawo shi na zo na aure ne aure na zauna na haifi ya'ya na yi business na abin da ne sai kuma maganar siyasa haka da muka shiga daga baya muka dinga muka yi sakin wani ngo ni da wa'yansu wanda ake ce mishi heroes and heroines and unity initiative wato muna duba mutane a society kamar su kai ya kamata mu je mu same su in ba su san ma suna da wannan qualities na leadership ba ko kuma suna da wani inhibition sai mu gani mu je mu same su kamar malam nasiru haka kai ka gani mu ne muka je muka same shi da beginning wani malam nasiru ke nan din shi eh malam nasiru ya sahiba oh gwamnan jihar kaduna yawa eh da ba a so ya shiga politics amma mu mun ga leadership quality so dole muka je muka same shi muka tafka shirafin din shi muna ta gaya mishi da cewa ga abin da najeriya ta shiga ga kuma arewa ta shiga kuma ga shi dan arewa ne kuma yana da capability da zai iya yi dan Allah da annabi ya zo ya taimaka a samu eh, leadership a arewa to dai kin ga dai mun yi nasara da kadda ya yadda ya accept yanzu kin ga mun yi nasara har ya yadda ya zo ya zama gwamna kuma kuma suka taimaka wa Buhari ya zama president kin ga ai mun samu ci gaba muna da irin kamar yanzu muka ga wa'yan su a society wanda suke da leadership qualities muna zuwa mu matsa musu kin ji abin da muke ke To, kamar yanzu su wa'annan taya kuke gano su ku zaƙulo su kuma gaya musu cewa ya kamata a ce sun yi abu kaza ko kuma za su iya shugabanci. To, kamar da kin ga yadda na gaya miki malam nasu rufai. Eh. Gwamnan Kaduna yanzu. Kin san da yadda ya faro daga aikin shi na BCE din nan. Eh. Daga nan kin ga abin da ya yi maka gani. Sannan ya zo ya zama ministan eh, Abuja. kuma what we look for eh, a kan mutum ba ma son mutum mai tsoro su irin su muke nema wanda za su zo sauki leadership inga mutum baya tsoro kuma ya san abin da yake yana da ilimi da sauransu To kamar a ƙasa irin Najeriya akwai na tabbatar mutane da yawa wanda za ka ga suna da irin wa'annan abubuwan ko kuma sun cancanta a ce sun zama shugabanni a fannoni daban-daban. wa'anda ma mm. kusan za a ce ba a san su ba ba sanannu ba ne ba suna nan a ɓoye ta yiwu ma kila suna ƙauyuka akwai hanyoyin eh. da kuke iya zakulo irin wa'annan mutanen? to kin ga da muna so mu dinga yin program a radio liberty muna da office a nan ala kili road da in kana da hero a society za ka zo ka rubuta wata kan wani gwarzo kenan yau sai ka zo ka ce shine role model ɗinka da sauransu ka zo ka gaya mana me yasa ya zama hero ɗinka me yasa ya zama role model ɗinka in ka gaya mana duka muka gani cewa yes sai mai inviting ɗin shi idan ya zo sai mai interview da shi ya gaya mana abubuwa mun kwashin ɗinmu ba sponsors shine problem oh ba ku da masu ɗaukar nauyi kokin san komai sai da kuɗi a Gwamnati ba ta tallafa muku ko kuma wasu ƙungiyoyi ko daga kamar ƙasashen waje haka ba su ba ku wani ɗan tallafi? to gaskiya dai ba mu nema a kasashen wajen ba to banda nemo irin waɗannan mutanen da kuke yi waɗanda kuke gani sun cancanta su zama shugabanni wani irin ayyuka kuma ƙungiya ke gudanarwa mm, to muna yin awareness a mutane awareness in the sense that mutane su san abin da ya kamata su zaɓi su gani a leader ba su zaɓe shi ba mutum ne zai fito kawai ce muku yau ko ɗan aikin gida ne if is dedicated is committed muna kiran shi mu interview da shi mu dan bashi wani abu haka Allah sarki saboda mu karfafa mutane su su ma su gani yadda ya kamata a yi ba lalle wai sai masu kuɗi ne muke ba ko haka cikin community mun ga wani yana da leadership quality yana son mutane suna zuwa gidan shi da menene suke a gurin me yasa suke zuwa gurin mutumin is it because mutumin yana ba su kuɗi ko kuma akwai wani dalili kin gani mun ne cewa yana taimakon jama'a ne fisabilillahi to kuma yana yi ne ta samu support din su kawai in ba shi support ya gudu to muna yin irin wannan. Ma saurare iyakacin abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. yanzu a madadin babbar bakuwar tamu aisha sula katagom da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya tawa muna godiya maryam sai wani lokaci kuma yanzu ga ra'ayoyin da kuka bari a murya ta waya ina so in ba da ra'ayina dangane da tutun da majalisar wakilai ta kasa da sun suke yawai magana ta gaskiya wannan abu da suke ya kamata a ke tsaya domin su yi al'umma ayyuka ne mai girma shugaban kasa yana neman wani abu su tsaya su ne a kan lokaci ba ko yaushe a ce suna tafiya hutu ba kuma ina so in ba shugaban majalisar wakilai shawara a kan na kwamitoci da zai yawan kai da zai kara Allah ya tsaya ya duba yadda yanayin kasa yake domin a samu a rage kamar yadda shugaban ƙasa yake zai rage ci domin a samu wasu kuɗaɗe na musamman to shi ma ya yi wannan lagogi ne magana shirkon tuta maganin madogoro kargama Assalamu alaikum suna na babba Haruna Damba Habaji Bajo ga karamar hukumar suna kake jihar Gombe. alhamdulillah voa ina so in yi tsokaci ne akan wani labarin da yake yawo a kafafen sadarwa na intanet inda aka samu labarin cewa akwai wani dan tadiki a kasar eh, india wanda ya kammala digirin digirge amma sai ya fice da sana'ar kwasan bola to hakika wannan bawan allah ya samu tukina daga sassa daban-daban kuma abin da ya yi hakan shine ya fi alkhairi a gare shi ya fi a ce ya je mauna kofar gidajen mutane attajirai ko kuma wasu na daban inda za a na lakanta shi don haka wannan ishara ne ko kuma wannan hannunka mai sanda ne da sauran jama'a waɗanda suka ce za su zanna domin sun kammala karatun boko sai abin da aka ba su don haka dogaro da kai jari ne ya kamata wannan ya zama darasi da ɗaukacin 'yan boko baki daya tashi lafiya da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyin naku yanzu bari mu je ga wannan sako daga taskar sahabu imam aliyu nan ma a gaskiya ya kamata al'umma su faɗaka a yanzu a duk duniya har ma ƙasashen da suka ci gaba tsakani da allah ba wai gwamnati ɗai ke ɗaukan nauyin ilimi ba asali ma ƙasashen da suka ci gaba wa'anda ba gwamnati ba sun hi tallafawa ilimin al'umma bisa ga gwamnati zan iya ba da misali yanzu akwai wanda aka sani mai kudin nan dan america da ake kira bill gates to a gaskiya abin da ya kashewa wurin gudanar da ilimin 'ya'yan talakawa a america ya yi abin da jihar kebbi ke kashewa a shekara Farfesa Bello Shehu malami mataimakin shugaban jami'ar kimiyya da fasaha da ke birnin Alero a jihar Kebbi. Ku saurari shirin nagari na kowa ranar kowace lahadi a cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani. Kuma a kasance da sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Uh, Ibrahimu ba mu labarai amma a takaice. a takaicen sakataren na tsaron amurka Ashkata ya faɗi jiya alhamis cewa ya kamata ƙasar Turkiyya ta ƙara azama wajen yaƙi da 'yan isis da kuma kare kan iyakokinta. an rantsar da shugaban burundi pierre nkurunziza don wa'adi na uku a jiya alhamis amma har yanzu masu suka na cicikarsa saboda in su ya saba ma wa'adin kundin tsarin wato wa'adin da kundin tsarin mulki ya tanada na biyu leonard nyongoma wanda ke jagorantar wato kungiyar tsaffin jami'an gwamnatin burundi waɗanda a yanzu ke adawa da shugaban ya shaidawa muryar amurka cewa nkurunziza ya yi karan tsaye ma dimokuraɗiyya saboda tsayawa da yi takara a karo na uku ya ce kungiyar wadda ta kunshi tsoffin shugabannin majalisar dokokin burundi da kuma jami'an wato jam'iyya mai mulki ba za su amince da shugaba nkurunziza ba amurka ta bayyana damuwarta kan harba bindigar atilare da koriya ta arewa ta yi kan koriya ta kudu wadda ita ma ta rama ta wajen harba nata atilaran a musayar wutar da ta zarce kan iyaka ta baya-bayan nan a tsakaninsu tsohon shugaban amurka jimmy carter ya ce gwajin wata 'yar tsokar da aka cire daga kodarsa ya nuna cewa ya kamu da cutar kensar fata wadda ta wanzu daga kodar zuwa kwakwalwarsa an yi ta yada jita-jita a kafafen yada labarai game da lafiyar kata tun bayan da ya bayyana ranar 12 ga watan agusta cewa ya kamu da cutar to madalla masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi a madadin ibrahim garba da ya taya ni gabatarwa sai kuma jagoran shirin Tubahiro Dodone sai mu na yau Jim Hammond ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.